Allah ya taimaka bismillahir rahmanir rahim jama'a wannan shine kasan na biyu daga cikin jirangiyar kasusuwan masuniya waɗanda ainihin muke don bayyana ƙungiyar asiri ta 'yan masuniya yanzu da muke magana daren juma'a ne wanda ya daidai da daren 25 ga watan rabiul al'awwal hijira annabi na da shekara 1428 daidai da 12 ga watan april shekara ta 2007 Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan wa'azi muna yin shi ne a nan ainihin nabu salafiya a muciya sabon garin zaria jihar kaduna najeriya muna bayanin manufofi daga cikin manufofin yan kungiyar masu niyya wanda muka ce tun da da yanzu muka ce daga cikin manufofinsu shine rusa addinai duk addinin da ba yahudanci ba da yadda suka bi suka rusa addinin christianity yanzu sun kawo rudani da rarrabuwar kai a tsakanin kiristoci jama'a akwai rudani mai yawa tsakanin kiristoci da makamantansu sau da dama yanzu akwai kiristan don ya ɗauki babu yana karanta wani wurin sai dai ya shiru ko kuma za ka ji gunaguni a gefe na kiristoci suna cewa to wasu abubuwan su ma suna ganin kaza wasu abubuwan suna ganin kaza kuma kowa ya ga muƙabalar da dibar da suwaga suka yi wanda yake wannan muƙabala ta girgiza kiristocin duniya wanda babban kirista ne aka yi muƙabala da shi amma daga ƙarshe da ya ga babu makawa sai karɓi kalmar shahada sai musulunci na fatar mun gane to to sannan waɗannan yahudawa ɗan ƙungiyar asiri shine suka turo wani mai suna abdullahi ibn saba al-yahudi wasu suna musun wai abdullahi ibn saba al-yahudi dinnan musamman yan shi'a yo amma ƙarya ta sha ƙarya domin a cikin littafin rijalul kashi wanda al-imamu kashi ɗaya daga cikin manyan malamai ne na shi'a wajen shekarar shi ɗari bakwai da rasuwa a yau ya tabbatar da cewa wannan mutumin shi'a sun san shi kuma suna da alaƙa da shi kuma mun ɗibi littattafai da su 'yan shi'a da malaman musulunci na sunna suka tabbatar da cewa babu shakka abdullahi ibn saba ɗin nan akwai shi a duniya ku je ku shiga website da muka saka waɗannan littattafai www.fnoor.com fnoor.com za ka ga akwai littattafai wajen guda hudu ko guda uku waɗanda muka saka su baki ɗayansu suna magana ne akan abdullahi ibn saba wannan ba yahuda suka turo shi ya zo ya kawo rikicin cewa mala'ika jibril ya yi kuskuren saukar da wahayi ga aliyu ya bai wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da tafiya ko tafiya ya sake juya magana ta koma cewa ai yanzu ma ba wai ana magana aliyu khalifa ba yanzu ana magana aliyu ma shine allah a wannan lokaci kuma ya samu waɗanda suka goyi bayan shi shine sayyidina ali ya haƙa rami ya kunna wuta yana da wani almajiri kambar suka rinka bi suna kamo su suna saka su idan aka kamo mutum aka ce kai cewa aliyu Allah ne kafirci ne ka tuba Allah shi ne Allah in ba haka ba aliyu zai saka ka a wuta sai mutum ya kyalkyale da dariya sai ce ya tabbata aliyu ma Allah ne don dama ba mai azaba da wuta sai Allah shine aliyu yake rera waka a lokacin yake cewa walan ma ra'aytul amra amran munakkaran ajabtu nari wa da autu kambara yace da naga al'amarin yayi muni na yi musu wa'azi sun ki fahimta sai na kunna wuta na rinka saka su almajiri na kambar yana taya ni ina saka su wannan kun ji gaba ta biyu kenan gaba ta uku sai suka dawo suna zagin abubakar da umar da usman suna cewa ba su yarda da cewa abubakar da umar da usmanu waɗannan khalifofi ba ne wannan shine asalin addinin nan da kuka ga 'yan shi'a sun ɗauko ana nan kuma su waɗannan mutanen sai suka bullo da wata gaba ita ce a dubi gidan annabi sallallahu alaihi wasallama a ɓata matan da ya fi kowaɗanne so waɗanda aka fi jin sunansu su ne da aisha da hafsa don haka duk logon aƙidar shi'a baya son abubakar da umar da usmanu baya son mu'awiya baya son abu sufyana baya son yazidu sannan kuma duk logon aƙidar shi'a in ya shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama baya ƙaunar aisha baya ƙaunar hafsa yanzu jama'a wani irin addini ne zai yi a ce annabi sallallahu alaihi wasallama duk zaman da ya gaba ɗaya na kusa da shi sai suka fi kowa munafunci a duniya wannan shine addinin shi'a addini ne da ya ginu akan zagin ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lazimin wannan ƙaryata qur'anin da suka ruwaito da ƙaryata hadisan da suka ruwaito don haka yan shi'a suna nan da wani qur'ani da suke kiran shi mushafu fatima amma sun ce sai mahadi ya zo zai zo da wannan qur'ani suka ce ya ninka qur'anin da ke hannun musulmi a yau ninki uku kuma babu harafi ko kwaya ɗaya na cikin namu ƙur'anin wanda mahadi zai zo da shi a duk ɗan shi a yaku da wannan amma shi an ci irin wannan aikin ne na masu niyya kaɗan kaɗan ne ake bi kaɗan kaɗan ne ake bi kaɗan kaɗan ne daga haka sai ga mutum yayi zurfi sai ga ya koma yana zagin sahabbai a ka hadisi yana karyatawa sai ga bai damu da zuwa sallar juma'a ba bai damu da abubuwa na kaza na musulunci ba bai damu da abubuwa na kaza na musulunci ba in ka kalli addinin shi an ci tsaf in ka gaba shi da addinin yahudanci da kiristoci za ka ga wurare da yawa sun yi kama da juna to asalin wannan abdullahi ibn saba ɗan ƙungiyar freemason ne shi ya zo ya kawo ainihin wannan fikira a wannan lokacin da ya kawo ta shine aka samu wannan dargazuwa amma sai aka samu an abduktor musa al-musawi malami ne babban mutumin ƙasar iran ya rubuta littafi a shi'atu wa tasai wannan littafin ma in baka same shi ba mun saka shi akan intanet yana nan a fnoor.com din nan za ka same shi a shi'atu wa tasai a doktoral alamatu sheikh musa al-musawi ya rubuta ya ce to mu dai asalin addinin shi'a asali shine kaunar sayyidina ali amma baya lazimta sai an ki abubakar da umar da usman balle a zage su baya lazimta a ki karɓan qur'ani ko hadisai da sahabbai suka ruwaito yace ba mu da bambanci da sauran asalin addinai wannan littafi ku same shi ku karanta shi dan shi'a ne a ƙasar iran sannan sai kuma wani almajirin kumaini da ya ga barna ta yi barna sai fito ya tawaye ya rubuta littafi sai sa wa littafin lillahi sunna littarihi wannan littafin yana nan shi ma mun sa shi a intanet ka duba wannan website din jama'a wannan website din littattafai ne waɗanda muka sa su ba za su gaza shafi miliyan biyar ba ka je ka karanta kuma mun sake su a kyauta za ka iya kwashe su gaba ɗaya ka zuba su cikin kwamfuta ka kato da su gida ina fatar mun gane da littattafai ne da na shi'a da na sunna waɗanda aka yi magana akan shi'a hatta littafin ibn taymiya akai wanda yake mujallabi tara ne wanda ba a samu littafin da ya raddin shi'a akan kamar shi ba sannan kuma akwai as-sautu was sura akwai wasu muqabaloli da aka yi bara waccan a tashar al-mustaqil abin nan wata tasha da ke kan nalsat da wasu yan shi'a aka kure su wannan ma dillin tattaro gaba ɗaya mun sa kana dubawa zaka ga an sa as-sautu was sura in kana so ka ga hoto ka ji murya za ka ga muƙabalar ga ta nan wajen awa tara ce tana nan duk an sa ta akan intanet ita ma za ka iya zuwa ka kwaso ta sai dai ka ɗau kwamfuta ka mai ƙatuwa ƙwaƙwalwa don kar ta cika da wuri Allah ya taimaka to jama'a kun ji wannan sannan daga cikin ainihin wato manufofin su shine تكوين جمهوريات عالمية لا دينية تحت تحكم اليهود كنت من biyu jama'a. suka ce a samar da gwamnatoci na republic wato gwamnatocin tarayya waɗanda waɗannan gwamnatoci su zama suna gudanuwa ne a bisa secular system secularism shine cewa babu addini a cikin harkarsu amma kuma yahudawa ne za su rinka juya su liyashula taqwidaha inda ma yahinu maw'ida qiyam isra'ila al-kubra suka ce abin da yasa dole irin waɗannan gwamnatocin ƙanana da za a samar a kowace ƙasa ta zama ainihin tana ƙarƙashin hukuncin Yahudawa saboda dillan da Isra'ila al-kubra waccan ƙasa da suke nufin ta haɗu dillan da ta haɗu zai yi sauƙi a iya buge waɗannan ƙasashe duk a narke su su shiga cikin waccan ina fatar mun gane salisan na uku suka ce ja'alin ma'asumiya sayyidatul sayyidatul ahzab duk cikin ƙungiyoyin duniya sai suka ce dole ne a yadda ita wannan masumiya ita ce shugaban duk wata ƙungiya ta duniya rabi'an na hudu al'amalu ala isqatil hukumat shar'iyya duk inda aka kafa gwamnatin musulunci a kokarin kifar da ita anan akwai magana jama'a akwai maganganu ma duk inda aka kafa gwamnatin musulunci a kokarin kifar da ita ga misali gwamnatin musulunci da aka kafa wadda khilafa halifancin musulunci na ƙarshe ya ƙare a duniya lokacin khalifa abdulhamid a ƙasar turkiya sai da ya su ne in baka sani ba in kai dan boko ne Ottoman Empire sai da yanzu duk duniya tana karkashin musulunci ne sai suka ce to dole ne inda aka samu irin wannan aje a kifar da wannan gwamnatin amma hanyar kifar da gwamnatin gashi shine sai a ɗibi ɗan ƙasar sai a tafi da su ƙasashen kafirai da yahudawa sai su je sai su karanto political science da international relations da management da sauran courses irin waɗannan waɗanda suke alaƙa da mulki da gudanarwa sai su zo in suka zo sai kungiyar sai ta ba su goyon baya cikin kwanaki kaɗan sai su fito sai ka ji sun yi ƙarfi nan da nan in suka samu mulki ɗan suka samu ƙarfi sai su tada bore sai su kifar da gwamnatin shine aka samu wani mai suna kamaluddin ataturk asali ba yahude ne na benama amma sai ya ce ya musulunta sunan shi kamaluddini sunan shi kaza shi ne aka ɗauka aka je aka amfani da shi ya dawo ya kifar da gwamnatin turkiya sai aka zo aka ce daga yanzu kasar turkiya ba kasar musulunci ba ce kin ji na ɗaya aka ce hatta karatun sallah a daina yi da larabci karatun sallah nan da ake alhamdulillahi rabbil alamin a'a sai aka fassara da yaren turkanci kamar da hausa sai ka ce allah mai girma sai ka sai ka ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu mai rahama mai jin kai mai sarauta ranar alkiyama kaza kaza haka sai ka ce Allah mai girma Allah yana jin wanda ke kiran shi Allah mai girma Allah mai girma haka da haka ake sallah da haka ake sallah hudubobin juma'a suka ce akwai ma ana yi da yarurrukan suka ce ai dan annabin larabawa ya kawo addini ba sai an yi addinin da yaran shi ba suka ce a cire aka cire larabci aka cire shari'ar musulunci aka ce haramun ne mace ta sanya kallabi ko lullubi ko hijabi don haka duk wanda gani da lullubi ko hijabi to yar ta'adda ce za a ɓata mata suna za a yi kaza za a yi kaza har yau ana fama da wannan fitina a ƙasar turkiya duk wanda ya karanta tarihin yadda musulunci ya kafa a karnin da ya gabata ya san cewa ga irin gwagwarmayar da aka ga irin yadda suka mal ataturk suka bi suka rusa wannan gwamnatin to ga irin ta an kawo mana nan jama'a an kawo nan yanzu wani da yahuda ya fitar da wani rahoto na taɓa faɗa muku shi a inda ne muku wa'azi a ce kaji cewa yake cewa yan uwan shi yahudawa yahudawa kada ku yi sauna wato kar ku yi ƙasa ƙasa kar ku yi sanyin jiki domin wasu matasa sun taso musulunci tsakanin najeriya har zuwa ƙasar eritrea eritrea su ne ƙasar ethiopia somalia da sauran waɗannan yankin suka ce tun daga najeriya har ƙasar eritrea musulunci ba mutuwa ya ba su ma ya yi kuma wasu matasa suna nan suna yayyafa mishi ruwa in kuka bari ya farfado ba za ku sake buge shi ƙasa ba tun daga wannan lokacin sai aka sa ido game da musulunci a Najeriya har zuwa wancan yanzu mu aje Najeriya tukuna ku bani yan mintuna kaɗan yanzu kowa ga abin da ke faruwa a Somalia a Somalia ba fa gwamnatin musulunci aka kafa ba rikici ne ya tashi sai gwamnatin ta wargaje sai wasu matasa masu kishin addini sai suka yi wuf sai suka ce to shikenan tunda barna ta yi yawa a ƙasa ana fata ana kama matan aure ana zina da su ana fyaɗe ana kaza ana kaza to sun kafa kotuna na musulunci kun ji abin da suka ce sun kafa kotunan musulunci wanda diyomoci a kawo shi a mai shari'ar musulunci su ga ce sun kafa gwamnati ba suka ce amma barna ta yawa to sun kafa kotunan musulunci don gwamnati ta watse ba polis ba soja ba kotu kowa na yin abin da yake so sai suka ce sun kafa kotunan musulunci nan da nan sai amerika sai ta turo kasar da ke kusa da wannan kasar ita ce kasar ethiopia cewa ta zo ta yaƙe su shine aka zo ana ta yaƙa su to ko jiya an yi gumurzu an buga ka kalli tashar jazira faisal wani ma'aikacinsu yana na yana shiryar yana sanarwa za a yi wani shiri aksaru min ra'ayi ne ko alittijahul mu'akas a kan wannan kasar za ka ji tarihin rikicin cewa amerika ce ta turo cewa ba sai ta zo da kanta ba kasar ethiopia tunda yarinyar amerika ce ta shigo ta zo ta yaƙi kasar shine yanzu ake tattara sojoji daga najeriya daga chad daga ina ana tura su kasar suna kan suna abin nan to amma waɗannan matasa mu ne musu addu'a Allah ya taimake su dan ko jiya an yi gumurzu gumurzun na jiya da aka yi gaba da gaba aljazira ta nuna live matasa ne ba su wuce su bakwai ba da bindiga amma sun jijjiga waɗannan sojojin waɗanda sun fi guda dubu biyar a jihar nan to wannan shi ne abin da suke cewa musuluncin nan ka a bashi ya farfaɗo to a nan najeriya duk yadda za a yi najeriya a haɗa mu faɗa an yi jama'a amma allah ya tsare mu duk mai hankali ya san muhimmancin wannan maganar kun ga an so a haɗa mu faɗan addini duk inda ake faɗan sai ka ji ya ƙare a wani gari ko a wata anguwa faɗan kabila faɗan tattali faɗan 'yan daba faɗan 'yan mashin faɗan 'yan kasuwa faɗan duk wani faɗa an haɗa ya ci kasar ta ita ya mutse sai dai a yi na wasu mintuna na wani wuri to da suka ga haka sai suka ce to yanzu ita najeriya ba zai yi a buga gaba da gaba ba amma za a iya rusa musuluncin ta hanyar irin yadda aka rusa a ƙasar turkiya shine sai suka aiko nan abu department na abin nan political science sai aka dubi wasu ɗalibai masu kishin addini masu gemu masu ɗagaggen wando daga ciki har da wasu ɗalibanmu na darul hadis sai aka yi makin cewa za a kai su america za a ba su cikakkiyar dama su je su yi karatu sosai su dawo to manufar shi ne za a je a brainwashing ɗinsu dama sai an samu masu hazaka irin su ahmad amin irin su kamal atatok irin su sa'idu kutub sa'idu kutub a ƙasar masar yaro ne mai hazaka ɗan boko ɗan arabiya aka ɗauke shi ya je ya karanto yahudanci sai da ya je amerika ya gama karatun kakaf da kanshi ya zo yana faɗi a cikin wani littafi nashi mai suna amurkan latira aitu ya ce yana saukowa daga jirgi da ya kalli ƙasar masar sai dariya ya ce ba zai yaƙi ƙasar shi ba da ya zo shi ne sai ya rubuta wannan littafi ya ce amurkan latira aitu amerika da na gano ya nuna amerika ma tukuna ba ta kai ma a ce wai an je an ɗauko wani philosophy ko ideology wani ra'ayi ma an kawo shi nan ƙasar ba tukuna sannan ya zo ya fara faɗa da su ya fara faɗa da su a nan ne sai darul kutubil arabi sai suka ɗauke shi ya musu tafsiri shine tafsirin fi zilalil qur'an in the shade of qur'an ya fara tafsirin sai gwamnati ta kama shi sai ita ma wannan matsaba'a sai ta ɗauki lauya za ka ce to an bar shi ya ci gaba da rubuta tafsirin amma a gidan kurkuku ya zo gama rubuta wannan tafsiri wajen mujallabi takwas juz'i talatin ya fassara alƙur'ani a ciki shine fi zilal alƙur'an ya yi wannan aiki ya gama sai gwamnati sai ta kama shi 1966 shekarar da aka kashe fardauna shine aka kashe shi shekara ba kashe sardauna sai aka ce an zartar mai da hukuncin kisa saboda ne an ɗauke shi ya je ya karanto kafirci ya zo ya kawo ƙasar shi ya rusa musulunci ya ce ba zai ba kuma ya dawo ya juya yana musulunci da farko aka sa wata irin cocila aka haske mai ido ya makance aka saka shi a keji na zaki zaki zaki mai jin yunwa da daddare sai zauna yana karatun alkur'ani sai zaki ya lallabo ya lallabo sai zo ya zauna kusa da shi ya kwana yana tilawa alkur'ani yana shafa zaki shine gari ya waye sai suka ce mutumin nan sai dai a kashe shi shine suka rataya mishi igiya a wuya suka kashe shi saboda mai saboda sun kai shi ne ya zo ya rufe ƙasar shi ya ce ba zai ba shi ne sai suka yi mishi wannan jama'a bari muku misalin wani ɗan jarida duk kun san shi ne halilu ahmad jezo ka tambayi halilu ahmad jezo me ya rabo shi da bbc labaran duniya ne aka tsara ya karanta ya ce in ya karanta labaran to ya rusa najeriya shi kuma sai ya ce ba zai karanta ba aka yi aka ya ce ba zai karanta ba sai ya ce amma tun da haka ne ya yi rita ya bar aikin dalilin barewa halilu bbc kenan za a je a horar da kai ka zo ka rusa ƙasarka ka zo ka rufe ƙasarka in ka ki to shikenan za a ji ka ko ka rasa na abinci ko ka rasa rayuwarka to jama'a kun ji shine kokarin rufe gwamnatin musulunci da suka taho Najeriya nan abin da suka yi wani jama'a sai suka bi suka rusa gwamnatin da dan hodiyo ya kafa Allah ya isa bam yafi ba Allah ya isa bam yafi ba rusa wannan gwamnatin ya kawo mana cikas ya kawo mana koma baya freemason suka rusa wannan gwamnatin da suka rusa wannan gwamnatin jama'a sai suka rinka bin waɗannan malamai na musulunci suna kashewa da waɗannan sarakuna na musulunci suka rinka bin su suna kashe su khalifan musulunci ko amirul mu'minin mu na ƙarshe da suka kashe mana jama'a sun kashe shi ne a bima a cikin jihar gombe ta yanzu ka je ka ga mamakin Allah in baka san waliyai na gaske ba ka je ka ga waliyai na gaske ba ciwa-ciwa waliyai ba waliyai na gaske da turawa suka biyo su za su kashe su ku duba jama'a tun daga sokoto turawa suke bin su har sai da suka je can ƙarshen gombe cikin daji ba jirgin sama a lokacin a ƙasa ko a doki ko a keken doki amma don kasancewa ba za su kyale su ba da suka je sai suka ga sarkin gombe na lokacin ai musulmi ne ya ba su wuri mana su fake sai ba su wuri suka fake da turawa suka zo ku ji sharri jama'a sai zan sarkin ba ƙauye ne madubi suka bashi madubi da ya duba fuskar shi ya gani sai ya faɗi sirrin inda sarkin musulmi ya ɓoye shine daidai waɗannan tuddai na bima a daidai nan sai aka je aka ritsa su da bindigogi tun irin wani wannan lokaci aka yi fata-fata da naman su a wannan wurin aka yi musu jana'iza aka yi musu kaburbuka a tsakiyar daji a tsakanin tuddai amma ikon Allah ni na je na gani jama'a ka je ka ga karamar bayin Allah sai bishiyar magariya ta fito jikin kaburbukan sai ta yi musu inuwa iyaka kaburbukan ba wanda ya shuka ta iyaka kaburbukan sai bishiyar magariya ta fito sai ta yi musu inuwa sarkin musulmi da shi da jama'a shi na ƙarshe da tura suka bi suka da suka zo nan ƙasar zazzau jama'a tun da zage zage ne nan galibi a gabana bari in faɗi kujiyar da suke bi suke rusa musulunci da suka zo sai suka ce sai a ba su fili za su yi coci a cikin garin zaria sarkin zazzau alu dan sidi 1914 1914 sarkin zazzau alu dan sidi yace ba za ta sa'u ba aka ce me yasa yake nan kasar musulunci ce jama'a ba a taɓa yin kafirci a nan kasar zazzau ba ko lokacin dan hodiyo bai yaƙi zazzau ba don sarkin zazzau jatau a lokacin cewa ya gaskiya ne abin da dan hodiyo yake faɗi don haka jatau ne kawai ba a yaƙa ba kasar zazzau ce kawai ba a yaƙa ba sarkin zazzau jatau ce gaskiya ne mun san abin da yake faɗi gaskiya ne ba za mu yi mishi hasara ba don haka jatau sai dai tuta aka ba shi kawai cewa shi ma yana daga cikin jama'ar dan hodiyo shi yasa an ka shiga cikin zaria zaka ga yarabawa zaka ga nufawa zaka ga kabila kaza me yasa malamai ne iri iri malamai yarabawa malamai nufawa aka yi ta turowa su zo su taimaki sarkin zazzau jatau shi yasa zaria ta zama binnin ilimi don shi bai ja ba bai faɗa ba don haka sai aka turo malamai sai ƙasa Allah ya mata albarka to sarkin rizo a lokacin shida da suka samu a lokacin 1914 sai ce ba zai ba da fili a coci ba aka kaɗa aka raya aka kaɗa aka raya yaƙi sai abin ya daidai da an yi wannan rikici ne a cikin azumi da lokacin sallar idi ya zo sai ya zo ya tsaya a filin idi jama'a sai hudubar shi da larabci ina nan da kwafin hudubar in Allah su zan fassara ta da hausa za ku ji saƙonni ku ji maganganun bayan Allah kun zage zage da kuke siyarwa da arna fili su yi coci ku ji abin da alu dan sidi ya faɗi akan ƙasar zazzau ya ce nan ƙasar musulunci ce addini biyu ba zai haɗu ba ya ce saboda haka a kan wannan za mu tsaye da jihadi kuma za mu ba da jininmu a wannan lokaci shine sai gwamna lugga gwamna mai wandan karfe wanda suke cewa lord lugard sai ya aiko sai aka cire a ɗan sidi sai aka ɗauki sai aka yi lakwaje da shi a can aka yi bifotin ɗin shi aka aje shi a nan ya mutu to na faɗi wannan magana a cikin sharhin risala da ne ku je ku nemi kasar ɗin na ce abin ta kai yanzu in ka je inda kabarin alu ɗan sidi yake a lakwaje sai kai kuka saboda turawa sun tashi wulakanta shi nan inda aka aje shi nan ya mutu a nan aka yi mishi kabari yanzu bola ce kashi ake akan kabarin ni na je na ga wannan gurin kun ga wannan wulakanci ne saboda ne saboda wannan sarkin ya kare musulunci amma kun san cewa alherin wannan gwagwarmayar da yayi ita ce ta ja hanyar cikin garin Zaria babu coci shine sarkin da ya biyo bayan shi shi ma ya kafe to da ya kafe sai suka ga to ka abin ya zama musu riot mutanen cikin gari suka ce ba su yarda ba shine sai aka ba su can wajen duwatsun kufaina kun ji asalin wusasa kenan saboda haka duk inda aka ji wata gwamnati ta kafa akan za ta aiki da musulunci sai sun je sun rusa ta to haka suka bi suka ta rusa waɗannan gwamnatoci na musulunci yariman da kura yana cewa musulunci jama'a ya ka ce ana gayyata shi america aka je america aka yi hirarraki da shi ya san irin bayanan da ya yi da ya dawo shi ne sai zo ya sassauta jama'a daga nan shi ne sai zama yadda ya zama yanzu sai abin ya zama ciwa-ciwa amma wallahi da farko ya rima da gaske yake kuma ya girgiza duk duniya duk duniya sai da tarkice amma da aka gayyace shi america da ya je tsorataye firgitaye ya suka yi mishi da ya dawo shi kenan sai abubuwan suka sassauta Allah ya ji kan bello ya bo tun bai mutu ba eh yace ya rima kabbara akwai dai kabbara kan za a yi kwarara kabbara malam duk lasifika za ta dauka Allah ya saka da alai wallahi shikenan sai maganar shari'a ta mutu ka je zamfara ka gani yanzu babu alamar shari'ar ba shari'ar ba social amenity ba titi ba ruwan famfo Allah da ya saka da alheri yan gudun noma dai sun samu acaba Allah ya taimaka to jama'a kun ji manufarsu ta hudu ita ce mai rusa gwamnatin musulunci ku duba gwamnatin musulunci da suka rusa a kasar afghanistan jama'a suka rusa gwamnatin musulunci a kasar afghanistan an fahimta jama'a to allah ya kiyaye sannan na biyar a alqada'u ala al-akhlaqi wal masal al-ulya duk inda ake da ɗabi'u na gari jama'a sai su kawo wata lalacewar tarbiyya yanzu sallah mai zuwa suna nan sun tsara irin kayan da 'yan mata za su sa suna nan sun tsara kayan da samari za su sa amma ba ku sani ba sai ran sallah kawai sai ga 'yan mata sun fito da wasu irin kaya suna sawa yanzu a zamfara haka aka yi wata shekara shekarar da gwamnati ta ce kada a sake yawo na tsiraici a cikin ƙasar zamfara sai kawai sai ga 'yan mata da wani irin wata irin matsatsiyar riga da wani irin matsatsan siket suna yawo aka rinka kama su ana kai su police station minti biyu minti biyar sai a sako su minti biyu minti biyar sai a sako su me ya faru an yi munafunci daga sama saboda haka ɓata tarbiyya shaye-shaye da makamantansu sannan nashirin ibahiyya yaɗa cewa yin komai halal ne wal fasad da ƙarna wal inhilal da barin addini a ce in kaga dama zaka iya barin addini zaka iya barin addini ba dole bane yana daga cikin tsarin gwamnatin Obasanjo jama'a abubuwan shine aka tabbatar da doka cewa duk addinin da mutum ya ga dama yayi na haka in musulmi ya ce ya bar musulunci ba komai saboda musulunci ne yake da hukuncin ridda christianity bai da hukuncin ridda in ka bar christianity ka koma wani addini dama ba doka ce da su ba waƙoƙi ne a cikin addini to amma musulunci akwai hukuncin ridda don haka sai aka ce to duk addinin da mutum ya ga dama zai iya canza daga wannan ya koma wannan sannan wasti'malul mar'a ka wasila lisaytara sannan wajen samun duk abin da ake so a cimma a yi amfani da mace jama'a ku duba duk abin da za a yi tallace ku ji hoton mace muryan mace mafi yawancin muryoyin gefen din nan muryoyin 'yan mata ne tun da ka taso kake ganin joy tana wanka joy ana joy girl joy girl joy girl sai ka ga wata joy girl kuma wata shekara sai ga wata joy girl ana nan sai ga wata joy girl da mata ake talla ina fatan mun gane to amfani da mace wajen yaɗa irin waɗannan abubuwan jama'a yanzu dan Allah jama'a ba za ku yi mamakin barnar da take faruwa a cikin garin Kano ba yan drama nan wai suna cewa wai wayar da kan mutane suke zuzurutun yan iska ne iskanci suke jama'a wayar da kai ƙarya suke zuzurutun iskanci suke jama'a yanzu ya kai banda karuwancin yanzu har ta kai yarinya yar drama saboda tana kawo kuɗin cefane gidansu sai ka ga ubanta dattijo yana zaune amma ya kasa kataɓus uwar ta kasa kataɓus saboda me ita take ci da gidan saboda haka magana aure ta ki aure sai ta zo sai ta kawo kuɗi me za a yi da kuɗin sai a yi cefane sai ta kawo kuɗi a biya kuɗin haya a kawo kuɗi a biya kaza a kawo kuɗi a biya kaza ƙarshe yanzu ta kai ma 'yan matan nan su sabi da namijin da suke so su watsar da wanda ba su so sai ta je ta samu sanɓalelan saurayi ta zuba mai mai a mota ta je ta kama mai ɗaki a hotel ya kwana da ita gari ya waye kuma ta kawo dubu biyar ko dubu goma ta kawo ta bashi ga sunan ana yawo da su gari gari har yola ake kai su tun daga kano a kai su yola ana saka su a wani shiri rana tsaka ana saka su ana hira da su suka ji wannan ya bugo mata waya wallahi wancan kai kina da kyau dama ina kaza kaza kaza yau zan zo dai in ganki kaza kaza to Allah ya kawo ka kaza kaza kaza kaza kaza ku duba waɗannan ƴaƴan musulmi ne ƴaƴan musulmi uwa da uba suke wannan lalata jama'a ana amfani da mata ana ɓata ainihin tarbiyya din wannan kenan sannan sai suka ce hadamul bashariya rugurguza rayuwa ta ɗan adam lalata rayuwa ɗan adam kar ku manta taken laccata wacce sadda nake sanarwa nace ƙungiyar masoniya da yadda suke rusa addini da rayuwa to suna rusa ɗan adam yanzu ka je ka dubi wani yaron da kyau ka gani zaka ga wannan yaron bai da wani amfani ragon da aka yanka ya fi shi amfani da barin ragon aka shi aka yanka shi da ya fi kun san dalili jama'a wallahi tallahi wannan sharrin jama'a har cikin garin makka fa ku daina cewa anan ne ina gaya muku yaran ku yan iska nan aka ɗauke su aka kai su maka ko aka haɗa su da yan iska maka to limamai ne Allah ba wasa nake ba Allah ku je share al mansur ku je share sittin ku je waɗannan irin titunan da waɗannan anguwannin ku je ku gani daidu jiya jiya burkutu suke dafa burkutu suna sha suna sayarwa ƴaƴan hausawa ƴaƴan musulmi a cikin garin makka suna shan burkutu suna shan giya suna luwaɗi suna zina suna karuwanci iskancin da suke yi wallahi tallahi ko anan yaran mu ba su kai lalacewar haka ba bare da na je wata anguwa ne musu wa'azi da ni da malam yakubu musa hassan yakubu musa kafancan kun fi sanin shi da haka da malam abdulwahab na kano muka yi wa'azi wannan yi wannan yi wannan yi da malam abubakar giro ina cikin wa'azi sai na ce yanzu na samu labarin jama'a akwai yaron da in aka bata mai rai sai ce ba zai sallah ba wallahi sai wani dattijo ba sakwace ni yana kuka yace abin ya wuce nan yace ga su nan yaran ne yace har Allah suke zagi yace in aka bata wa yaro rai sai ya zagi Allah ya zagi Annabi ya zagi Ka'aba yace kuma muna tsoron mu taba shi kada gwamnati ta kama mu ta koma da mu Najeriya tukari kaji tukari shi kuma matsalar shi ka da shi Najeriya don haka kar ya kama wannan da faɗa kan gwamnati ta kamo su don haka yace ga wallahi dattijo yana magana yana kuka yace ga su nan a gabanka yace duk wanda aka ɓata a rai sai ya tsalle ya zagi Allah ya zagi Annabi ya zagi Ka'aba yace kuma waɗannan yaran ba yanzu suka fara iskancin ba yace iyayensu wani a nan maka aka haife shi bai taɓa zuwa ya ga Ka'aba ba yace ga su nan tsakanin su da Ka'aba bai kai nan da kaso sabon gari ba amma wallahi akwai wanda ya shekarar shi hamsin bai taɓa zuwa ga Ka'aba ba a cikin garin maka Hausawa da Fulani da wannan yana daga cikin hadamul bashariya sannan in ka koma sai ka bincika me yake a Saudi Arabia bana na je na tara su wallahi sun kai su hamsin muna hira na ce yanzu kai ka gama sakandare sai ce a me yasa ba kai sakandare ba sai ce ai in babanka bai da takardar izini ba za ka yi karatu ba in babanka na da izinin zama izinin zama to shine ba kai zuwa sakandare in ka gama ko ka je a ɗauke ka aiki ko kuma ka koma kana gadi na ce to wanda baban shi bai da izini fa yace ko firamare ba za a bashe ba saboda haka ba zai ko da firamare ba to in ka gan shi akwai wani cikin mutanen mu mai suna Zuliya Demi da ya kai ni na ga wani yaro yake yanzu wannan yayi kama da mutum ya je ya samu saman ɗaki ya gyara malam da muka hau yadda ka san damusa ce take kwanciya a wurin da rago burodi da rago menene da haka haka yake rayuwa ya daga kai kalle ka haka sai da kamar irin kare da rana din yana jin yunwa haka ya lalace ya sunduɗe ya sha taba ya sha komai yara su yi zina su yi luwaɗi yaro ya yi zina da kanwashi uwa ɗaya uba ɗaya ya mata ciki a je a zubar a cikin garin makka jama'a shine mun fito daga yi musu wa'azin sai wani ya bugi ɗan uwansa ya ce wai ka ji wai daga Najeriya za a zo ya mana wa'azi mu muna maka shine nake to mala Abdullahi ka ji ane maka rabbi wallahi wani gayi ya bigi dan uwan shi yake ka ji wai muna maka wai daga Najeriya wai za a zo ai mana wa'azi to daga ina musulunci ya tashi yace da Allah ka rabu da su kawai sai nake to mala Abdullahi ka ji ane maka rabbi gaba ɗaya wa'azin ma da muka a bayan kunnan sai wuce ka ji ma gaba ɗaya akwai wani dattijo da muka shiga motar shi mutumin kasar bauchi ne na ce mishi zan zo in hira da shi to saboda suna tsoron hukuma sai ce a yi min alkawari yana da gida a kano duk sanda ya dawo zai neme ni zan je in hira da shi ya ce zai faɗi irin ɓarnar da ake ya ce ɓarnar da ake ba a yin kashi goma bisa ɗarinta a najeriya jama'a duk wannan sharrin masuniya ne fa a lalata ƙasar makka jama'a ana kiran sallah a Ka'aba mutane ba za su je ba to ana sallah a masallatan anguwa ba za su je ba kuma ba zai sallar shi kadai ba sai zina ya luwaɗi ya sha giya ɗan mata su yi maɗigo ya yi sata ku duba irin sannan in ka tara su kana hira ku dawo Najeriya mana sai ce iyayen sun ce wuya ake ce a Najeriya shi ne naushi ka faɗa wani nace yanzu kai nan na kama da wanda yake shan wuya na ce talaka ne ni a Najeriya. Talaka ne mana ni ko kansila ban kai ba waye ni ba kowa bane. Amma iyayen su sun mutu ƙarya sun ce wuya ake sha a Najeriya don haka da kace Najeriya sai ce wuya ake sha an ce ana shan wuya a Najeriya. Amma kuma zai zauna can shinkafa ce zai je karɓo ta ta sadaka ya sa ta a firiji kwana uku yana cin ta kamar ɗan gidan bursuna. Amma nan ba wuya ake ci ba. To duk wannan shine hadamul bashariya. Ka dawo nan yanzu ka dubi yaranmu. ka dubi yaro ya yi makaranta ko bai makaranta ba sai koma sai ga ya lalace ba karatu ba sana'a sai shaye-shaye kaga kafin shi ta yi baki iri leɓen shi ya yi baki hannun shi ya lalace ya sunduɗe sai kaga ya zauna malam ya yi shiru yana tunani in ka ce me yake tunawa kuma bai san abin da yake tunani ba kwaya ce ta riga ta narke kwaya ta wani yaro haka yana a nan bandala fa a nan kikaje zauna a bakin hanya wani shuru ta ake sunkin yake tunani yake ashe kawai kwaya ce ta narke can sai aka ga ya tashi ya kacce da gudu malam ce lafiya wai sai ce wa ga mutanen gari ne duk gudu ake shine shi ma yake gudu ta narke ta narke to yanzu wannan kun ga an rufa shi wannan an rufa shi jama'a amma da ba ka ga uban shi sai ka ga dattijo ne sai ka ga uwar shi ne mutunci ce shi an haife shi ya zama haka jama'a shi waɗanne irin ƴaƴa ake sa rai ya haifa kun ga al'umma ta lalace duk sharrin waɗannan yahudawa ne sannan alhamalu ala taqsimil bashariya ila umamin mutanabiza tatasara'u bi shakalin da'im sai su bi su rarraba al'umma sai al'umma sai a hada su fada sai a ce a rarraba state state a rarraba local government local government sai ku ji ana fada da jiha kaza da jiha kaza kabila da kaza da kabila kaza al'umma kaza da al'umma kaza yanzu dan Allah ba za ku yi mamaki ba ana zaune lafiya tsakanin musulmi da kiristoci tsawon shekaru sai ka ji fada ya kattabe ana zaune lafiya tsakanin kabilar fulani da tibi da hausa sai ka ji ya abin nan tsakanin orogo da ibibiyo da ikekiri ana zaune lafiya a wari sai ka ji faɗa ya rikice me yake kawo wannan za a kawo wani tsari ne wanda yake saboda su ke rike da masu mulkin in suka ji an zauna lafiya sai su ce a kawo wani tsari ana kawowa sai faɗa ya rikice yanzu jama'a gashi dai abin da suka yi yanzu yana daga cikin aikin su shine yadda suka tsara yan takarar shugaban ƙasa na Najeriya aka fito da su gari ɗaya addini ɗaya ƙabila ɗaya ba ku yi mamaki ba da Obasanjo da Olufalaye kiristoci yarabawa amma a lokacin su yarabawa ba su rinka faɗa a tsakanin su ba amma a jiya ka je ka tsina ka ga mutum ɗari nawa aka kashe hausawa fulani suna faɗa wannan na goyon bayan buhari wannan na goyon bayan yar aduwa in kun yi magana sai a ce a ku kuka ce ba ku son wanda ba musulmi to musulmi ne aka ba ku yanzu ku fitar da gwanin ku to madadin ku fitar da gwanin kuma kun tsaya kuna kashe kanku to kaga sai a rarraba kan mutane sannan al'amalu ala saifara ala ru'usi abduwal kokarin mallake shugabannin duniya libamani tanfizi ahdafihim domin kokarin tabbatar da manufofinsu to anan ne fa zan fara magana jama'a kokarin tabbatar da ainihin wato shugabannin ƙasa na duniya su zama yaransu jama'a yana daga cikin manufar haka shine tsayar da umaru musa yar aduwa a pdp a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa bari yi muku wannan magana jama'a wannan magana ba ne muku ita a matsayina na ɗan siyasa ba ne ina yin ta ne a matsayina na malami musulmi wanda dole ne in fito in faɗa wa al'umma abin da na san cewa gaskiya ne ba siyasa ba ce gaskiya ce ina ma'anar wannan maganar wasu suna ga muna wannan magana muna da wata manufa ne ta siyasa ba mu da wannan son zuciya jama'a mu ko kuma wasu ne suka samu alhamdulillah kowa ya san mu dama ba yaran kowa ba ne amma umar musa yar aduwa jama'a hakikatan bai halatta ku zaɓe shi ba ba don komai ba ni na yi makaranta a barewa college a lokacin da nake makaranta a barewa college akwai lokacin da wani rikici ya tashi sai aka rufe masallacin barewa college ni nake kiran sallah a lokacin lokacin kira sallah in limanci da aka rufe sai muka dawo muna zuwa kas kas nan ita ce yanzu nuhu ba malli polytechnic sai muna zuwa nan muna sallah a daidai wannan lokacin umaru musa yar aduwa bai daɗe da dawowa daga ƙasar rasha ba da karatu ya zo yana karantarwa a kas a lokacin nan ga irin shigar da yake yi gajeren wanda yake sawa da t-shirt da kambas ɗin shi da safa yana riƙe daga daga wiwi in baka sani baka dan zamani wiwi yake rikewa yana sha baya sallah a lokacin kawai tunanin da ake ake ga wannan musulmi ne ko kuwa baya sallah amma ga sunan musulmi ga hausa a bakin shi da ƙarshe kawai sai ɗalibai suka ce to wannan irin maguzawan katsina ɗin nan ne a wannan lokaci duk a haka aka tafi ba a taɓa tunanin cewa musulmi ba ne shi ina fatar mun gane to yanzu jama'a wannan irin mutumin jam'iyyar pdp ta ɗauka ta tsayar a matsayin ɗan takara kuma talakawan najeriya ba sa son shi talakawan pdp ba sa son shi ko dai wanda aka cusa mai cin hanci da kuɗi ko kuma wanda yake mai makauniyar siyasa ko kuma wanda yake bai san ciwon kanshi ba don haka duk garin da suka je jifansu ake har nan zare jifansu aka yi duk garin da suka je jifansu ake yanzu jama'a wannan bai isha aya ba mutane suna kawo wata hujja wadda ba ita ba ce suna cewa ai an ɗauke shi ne an sa shi bai da lafiya dan kwana biyu ya mutu wancan arne ya ci gaba wallahi ba wannan bane makarfi ma haka aka ce an ɗauke shi mara lafiya an sa an kawo wani tikeken arne mai lafiya an sa sai ga tikeken ya mutu ya bar shi wannan jamuta din ba haka bane ba nan take ba ba a nan take ba sai ka ga mutum ya lauyalau sai ya dade a duniya gashi nan shi na karfin ya dade shi kuma wancan da yake da lafiya gashi ya mutu Allah ba haka yake harkar shi ba Allah yana aikin shi ne yadda ya so amma abin da muke cewa jama'a wannan mutumi jama'a dan gurguzu ne dan communist dan ba Allah dan ba aqida har ya zama gwamna a Katsina sai da yan siyasa suka ce to ranka ya dade yanzu fa siyasa ce ka dan rinka yin sallah saboda kada a samu a soke mu akan haka wannan mutumin za a ɗauke mu a bayar wannan tabbatar da aiki ne na ƙungiyar freemason don haka kada ku saka mishi ƙuri'a jama'a kai tsaye kar ku saka mishi ƙuri'a kar ku saka mishi ƙuri'a waɗannan mutanen idan kun saka musu ƙuri'a in suka kai wallahi za su hana ai addinin musulunci wallahi ba za su bari a addinin musulunci ba ga irin su nan muna da su a ƙasar tunisia a ƙasar tunisia fa wai sai da aka tashi irin wannan sai aka dubi wani da ke cewa shi jikan manzon Allah ne amma an lalata shi sai aka ɗauke shi aka sa shi ana sa shi kun san abin da yace yace qur'ani yana da rikici yace qur'ani akwai rikici a ciki shine manyan malamai haddasa Abubakar gumi lokacin suka je suka zauna a Makka suka rubuta littattafai akan shi ina nan da waɗannan littattafai suka bayyana cewa duk wanda yake akwai rikici a Qur'ani to yayi rigga sai ya tuba yace kuma Qur'ani yayi zalunci subhanallahi wannan kalma ba ta da dadin faɗi jama'a wai Qur'ani ya ce a ba namiji kaso biyu wajen gado mace a ba ta kaso ɗaya sai ce wannan ba daidai bane wannan ba daga Allah bane to ire iren su ne jama'a sannan suka kawo magana akan cewa ya halatta mace ta auri mace ya halatta namiji ya auri namiji sannan bai halatta matarka in ba ta yadda ba ka ƙara aure sai ta yadda shi ne na kawo muku labarin wani shege da shi ma ya tashi ƙara auren da yake ƙwallon shege ne shi ma sai je ƙara auren ya je auren shi aka ɗau hoto matar ta je ta tattara hotuna sai ta kai shi kotu zai ba ba maka mata biyu ko uku sai in mata ka ta gida ta yadda in ba ta yadda sai dai ka zauna daga ita sai ita amma fa kuma in kana da 'yan mata a waje ba komai saboda haka sai aka zartar da doka a gwamnatance ƙasar tunisia saboda haka kawai sai wani ya je ya aure sai matar shi ta je ta tattaro hotuna sai ta kai shi kotu kamar yadda yake da kamar yadda nace da yake ta kadari ne shi sai bari aka je kotu aka zauna aka karanta shari'a tsaf aka kawo kasusuwa duk aka sa aka ce shine yace shine to yaya kai aure mata ka bata sani ba yace a yace ba aure bane fati ne nai da budurwata ko ko za ta hana ni shakatawa ne sai kuma ta sun koyar da kai sai aka ta mata dariya aka ce to ken ba shashasha ba ya je ya yi fati shine kika sai ya aure fati ne da budurwar shi ko za ta hana shi hutawa ne a waje kaji an hana ka ka ƙara aure amma kuma za ka je ka samu khaliliyat ka samu girlfriend duk wannan yana daga cikin ainihin sharrinsu to ƙoƙarin samun masu mulki a hannu shine suka ɗauko wannan suka sa don haka jama'ar najeriya albani na kira da babban murya kar ku sake ku zaɓi umar musa yar aduwa in kun zaɓe shi za ku yi nadama kar ku zaɓe shi sam in kun zaɓe shi za ku yi nadama suna da mugiyar manufa da sunan cewa wannan musulmi ne amma kuma sai mugayen ayyuka in ka tashi baka yanzu kana ta faɗan cewa obasanje obasanje to sai a ce to yanzu ga umaru shi kenan kaga an ɗaure ya ce ana ga hoton shi a talabijin an ce shine na sha bakwai wani ma a saudiya haka daga ƙarshe sai abu ya bayyana da ya karya ne kamar yadda nace ka karanta littafin nan ghost world yakunan karya yakunan yaudara idan ka fahimci wannan za a waye gari a ta karanta labarai na karya a ta karantawa har karya ta waye gari ta zama wa mutane sun saba da ita a zuciya amma illar da ke biyo ba ne sai zama mutane gaba ɗaya yanzu ba su da wata hanya ta jin labarai sai wannan hanya ta ƙarya yanzu mafi yawancin mutane suna jin labarai a bbc amma kuma ba su yarda da su ba duk yawanci ba su yarda da su ba amma abin ya zama jaraba gari ya waye madadin ka zauna ka yi tasbihi kafin rana ta fito rana ta fito ka tashi kai sallar walaha raka'a biyu ko raka'a hudu ko raka'a takwas an rubuta maka laban umara sai ka zauna sai ka ji murya america sai ka ji bbc ka ji rediyo najeriya kaduna sai ka wanka sai ka tafi kasuwa duk falalar da ake samu na zikiri da karatun alkur'ani bayan sallah asuba baka yi ba kuma amma abin ya zama jaraba sai ka kowa ya dan sai yan rediyo ya saka ko bashi zai ci na batir da Allah wani bani da Allah ya abin sai ya ji ƙarya sama'una lil kadhibi akaluna lil sunni Allah ya kiyaye للتلاعب بعقول الجماهير وطمس الحقائق sai a rinka amfani da kafofin yaɗa labarai ana wasa da hankalin mutane kuma ana danne gaskiya sannan sai da'awatu shababi wa shabab da lingimasi fil rabila sai a rinka jan hankalin samari da 'yan mata suna fada zuwa ga halayen banza yanzu jama'a da a nan ƙasar zazzau idan namiji ya jero da mace to bulala goma ne haka dokar take a wurin sarkin zazzau malam jafaru dan isiyaku Allah gafarta mishi da zaran ka ka wuce da mace aka ga wannan ba mataka ba ce dogari zai kira ka to bulala goma ne Muhammadu Mustapha baban lamiƙon Adamawa na yanzu sabda yake sarauta bayan sallar la'asar ko mata aure ce ba a so a ganta a waje jama'a mun fahimci wannan to amma yanzu sai kaskanci yanzu a nan tsakiyar muciya sai yaro dan muciya sai ya wuce da yarinya da mini skirt ko mini jeans da uwar shi da uban shi anan aka haife su limamin da ya daura auren uwar shi da uban yana garin sai ya wuce ta gaban shi ma saboda haka sai zama an rikita samari da yan mata ba sa jin kunyar duk wata harka ta lalata yanzu dan Allah jama'a a nan din nan aka yi aure nan filin nan jama'a samari da yan mata sun fi guda ɗari biyu suka taru wannan na runguma wannan wannan na runguma wannan ana kaɗe kaɗe sannan yau kwana nawa ne jama'a bai wuce kwana hudu ba yara yan anguwan nan wai gashi za su yi wasa da babur a nan wai sun je sun biya don haka wai za a rufe musu hanya a wasu yan sanda sun je sun kwaso mashinan sun ce ba su yadda ba dole suka zo nan suka yi ta wasan kura a nan dole aka haƙura aka saki mashinan aka ba su ma'ana sun fi ƙarfin yan sanda sun fi ƙarfin hakimin muciya sun fi ƙarfin dogaran muciya sun fi ƙarfin dattawan muciya sun fi ƙarfin limamai da malamai sun fi ƙarfin kowa dole abin da suka ce za su yi dinnan sai sun yi amma in ka tambaya daga ƙarshe me aka yi aure aka yi yau me yasa ba su zo kan titi sun yi boris sun ɗaura auren ba a yi boris mana a ɗaura auren da boris amma da limamai suka ɗaura auren shi kenan limamai sun gama ayyukansu nan za a yi boris da daddare kuma za a tafi cikin GRA a je a kama hotel a yi zinace zinace kuma gobe ka ce kana so a haifi dan albarka a wannan auren da aka daura zai yi jama'a ya kamata samari ku yi wa kanku fada ku yi wa kanku fada wallahi tallahi daga ran da ka waye gari ba wanda zai gaya maka kuma ba ka tsoron kowa to daga ran ya kamata ka sa hannu a kaka ce ka shiga uku wai su murna suke a ran nan wai sun yi difitin kowa dole sun je sun yi abin da suke so su kwaso mashin a cire mofula a cire falansa a cire tanki a yi gudu a shakwaya ido ya juye amma ke wannan yaro wannan tsohuwa a buge ta wani yana can yana kwance yana asibiti baya son jin kara a zo a wuce duka kuma yaran nan yan anguwan nan ne jama'a bari ga muku usulin iskanci usul na iskanci ka'idar iskanci mutum yana son ya zama dan iska na gaske baya a anguwarsu idan kana so a recognizing kai dan iska ne tsallake ka tafi Lagos ko ka tafi Ogomasha ko Fatakwal ka je can ka gagari duk area boys na Lagos ka gagare su don ka bayan sai a naɗa ka limamin yan iska amma jama'a ka yi iskanci tsakanin iyayenka wannan kanin ubanka ne wannan abokin ubanka ne wannan kanwar uwarka ce wannan kakarka ce wannan limamin angoku ne don ka zo ka wuce da mashin ka yi baroro wannan mai kai baka burge ba amma ka je Lagos area boys ka je ka shiga cikin area boys ka yi iskanci har a maka rijista ka zama the baba of area boys na Lagos na Oshodi ko na Alaba to in ka dawo nan sai a ce to ka zama hakimin yan iska amma dan ka zauna cikin iyayenka kana iskanci san fa baka baka baka bi usul ba baka bi ka'idar iskanci ba ma Allah ya kiyaye to jama'a kun gwarin jama'a Allah ya kiyaye sannan ga wata magana kuma ad-da'watu ila al-uqum su waɗannan yan freemasons waɗannan yahudawa suna kira cewa a daina haihuwa a daina haihuwa wa tahdidun nasal da kuma kayyade iyali amma fa ladal musulmi na ga musulmi kawai suke wannan kira sai su ce haihuwa ta yi yawa haihuwa tana da kaza haihuwa ƙayyade iyali kaza kaza kaza kaza kaza ana ta kawo magungunan rashin haihuwa da hana haihuwa da ƙayyade iyali ana bai mutane kyauta duk wannan yana daga cikin aikin su Allah ya kiyaye sannan sai a sautara alal munazzamati dawliya bi tara'usiha min qibali ahad al masuniyina sai a samu wata kungiya ta ƙasa jama'a wata kungiya wadda take da ƙarfi ko kungiyar 'yan boko ko kungiyar 'yan siyasa sai ainihin 'yan masuniya sai su marmaza sai su je sai su rike wannan kungiya sai zama su ne suke gudanar da ita su suke komai da komai ko ba daga ƙarshe za ta juye ta zama siyasa shikenan dama su ne da ita Allah ya kiyaye to sannan na goma sha biyar wanda daga cikin manufofin nasu iqamatu daulati isra'ila mamlakatu isra'ila al-uzma kun ji babban manufarsu ita ce kafa gwamnati mai suna gwamnatin Yahudawa wadda ta fi kowace girma a duniya. Manufar wannan ita ce ya zama Yahudawa sun mallaki ko ina ainihin a duniya. Jama'a sun ji manufofinsu tun daga da har zuwa yanzu, waɗanne hanyoyi suke bi don tabbatar da waɗannan manufofi. Daga cikin hanyoyin da suke bi akwai tajnidi shabab fi kulli a fi kulli al'alam li khidmati masalihil yahud suna amfani da matasa domin tabbatar da waɗannan manufofi na Yahudawa wa zalika bi tawfiri asbabin lahwi wal fasadi wannan ko yana faruwa ne ta sauƙaƙe wa samari da 'yan mata hanyoyin shakatawa da ɓarna da wasanni min khilali na shafatil jam'iyyatin riyadiyya ta hanyar kafa ƙungiyoyin 'yan ƙwallo yanzu nan in gari ya waye kowace anguwa ka je za ka ga kowanne samari da ke hira wannan yana goyon bayan kungiya kaza wannan madrid wannan yana goyon bayan chelsea wannan yana goyon bayan wane ne a haka za su gaggama tun karfe shida na asuba sai sha biyu na rana idan suka tashi suka je suka ci abinci kuma da daddare za su zo su sake yi tun bayan isha har zuwa karfe ɗaya na dare abin da za ka ce waɗannan matasan dukkan sun ka dube su ka ɗora musu shekara ashirin a kan shekarunsu ma'ana daga kan shekarunsu sun ka ƙara musu ashirin sun zama su ne dattawa to sun ƙare awanninsu gaba ɗaya a kan hirar ƙwallo kuma waɗanda suke hirar ba su ma san suna hira a kansu ba to ƙarshe ne zai faru sai zama nan gaba muna da dattawa sai a irin yadda aka yi wa ƙasar masar ƙasar masar jama'a duk waɗannan makircin ya ci su yanzu a ƙasar masar in aka zo za a ɗaura aure za ka yi mamaki mu yanzu nan haka zo ɗaurin aure zaka ga dattawa ne da malamai suke gaba gaba ko to a ƙasan masar sai an fito za a ɗaura aure sai ka ji an ce ana jiran liman ne sai ka ga wani tsoho ya fito yana tangaɗi da tukura a hannun shi irin taban nan mai shaƙi haka sai to sai a ce to ga liman na ya zo sai kowa gyara zama sai dan tsaya gefe tukuna a ce to liman zai dan ƙara shan tukura shi tukuna sai ƙara sa sai gefar sannan sai a zo to shikenan fatiha salatu ga annabi shikenan sai a ce shine liman a ƙasar masar yanzu sun kai wannan matsayin jama'a na ɗaya na biyu yan mata an aka zo ɗaurin aure sai su sa wedding gown irin ta kafirai yanzu yan matanmu sun fara sawa a najeriya to wai bahaushe ce da haka muka fara kuturu ga mai kyaski dama da kaɗan kaɗan ne za su bi ku a hankali har abin ya mamaye na gaya muku jama'a akwai wani abu da ban san ana yin shi ba ni ban ma san ashe ane a garin nan ba sai da na je yola na je ina zaune masauki ban samu ainihin abin nan ban samu masauki makaranta ba na zauna a ɗakin hotel jama'a muna zaune ne da aboki na tsakar dare sai na ji kiɗaye yawa na ce wai sai aka ce wai ana yin luncheon na ce me luncheon ni wallahi ba ma taɓa jin luncheon din ba saboda ban ma ɗauka kalmar turanci ba shi a ce wai ashe wai lunch an ne ana yin luncheon me luncheon sai aka ce ai biki ne ake yi na ce to ai mu muna nan muna son mu karatu muna son mu bacci ya ce ai tun da daddare ake hotel din suke kama gaba ɗaya sai safe na leƙa na ga 'yan mata samari sun cika haka kuma 'yan mata ne 'ya'yan musulmi fulani da hausawa tsakanin yola da jimeta sai na ce to bala'i ya shigo ƙasar nan mota ta ta lalace hanyar bauchi sai na tsaya bauchi nan ma haka nan ma a wani hotel sai aka ce ake haka sai na ce to ƙasa ta lalace Allah ya kiyaye domin waɗannan yaran 'yan mata gobe su ne goggo su ne inna su ne kaka yanzu kowa yana alfahari uwashi ba ta taɓa zuwa ta rawa a hotel ba haka ne kowa yana alfahari kakan shi ba ta taɓa zuwa ta rawa a hotel ba to yanzu waɗannan 'yan matan da ke rawa a hotel nan da shekara arba'in masu zuwa su ne dattawa tsofaffi na muciya to in muka ce kuma muciya waɗannan su ne tsofaffinmu ai sai gudun hijira jama'a zai mu tafi koro Allah sai mu gudun hijira mu koro don haka ce tsohuwa ta shekara sittin amma ta taɓa rawa a hotel a billahi ta ɓata maka tarihi an yi gyara bayan sunan wata kasuwanmu to jama'a kun ji don haka harkar kwallon nan jama'a bari gaya muku matasan mu ku yi a hankali kaɗe-kaɗe da ƙwallo da makamantansu ɗin nan wallahi tallahi in ka je ƙasashen turawa da yahudawa waɗanda suke yan iska ne ‘ya'yan waɗannan da kake gani ana cewa chief kaza ko profesa kaza ‘ya'yansu suna nan suna karatu kuma kuma a nan ku duba yanzu akwai ɗan takarar da aka tsayar muku a nan sabon gari ku je ku ga ‘ya'yan shi duk digiri ne da su duk digiri ne da su ‘ya'yan shi ku kuma da kuke yawon liƙa fasta kuna yawo babbar dabi kuna in mai so kashe ka o kaji ka ji hauka wai zai kashe kanin uwar shi don ka kashe kanin uwarka kuma ba uwarka ka sa kuka ban ba mahaukaci ba sai ka ga mutum ya ɗauki baran gani a mutiya inda aka ɗaura auren uwar shi tsakanin kawunan shi da gwaggwannin shi wai kuma yana barazana in ka tambaye shi kai nawa ka ba kake wani abu su man ɗari biyu ne ɗari biyu a kan ɗari biyu za ka bugi kanin uwarka waɗannan mutanen yanzu in kuka je kuka samu bari gaya muku jama'a wallahi ku yi taka tsantsan da yan siyasan nan kun ga hatta Buhari ƴaƴan shi ba sa yawon kamfen ko liƙa fosta har Buhari ba wani ɗan takara da kannan shi ko ƴaƴan shi ke zuwa ƴaƴan talakawa ake samu su tura mota in ta tashi sai a buɗa musu ƙura na rufe ofis ɗin nan ran nan sha biyun dare na tafi ina zuwa daidai gaskiya sai na ga yara na liƙa fosta ni na ɗauka ma satar wayar telefon suke sai na fakin sai na ga sun gudu na ce a ku tsaya ne kuke sai na ga ɗaya na liƙa fosta ne fosta wannan wane ne baba ahmad din nan yawa da sai na ce kai ce eh yanzu nawa aka baku sai ya ce ko naira ɗari da nawa na ce sha biyun dare da wani abu ya ce to da haka muke cin abinci na ce amma dattin nan bai da ƙanne ne bai da ƴaƴa ne yaya ba za su zo liƙa fosta ba sai ya ce to tun da ba mu da abin da za mu ci mala an ɗan rarraba mana an ba mu koko da fasa an ce mu je mu liƙa talaka ka ji mu ƴaƴan talaka ne muna jin nauyin wannan muna jin zafin abin da ake talaka ka tsaya kai tunani dan talaka ka tsaya kai tunani mu ake amfani mu tura gwamnatin in muka tura aka yi gaba shikenan yanzu nan jama'a ina yola 2004 ina yola sha'aban ya buga mini waya sai ce ɗan shi ya gama makaranta a nan zaria children school kafin ya tafi jami'a kafin jam result ya fito yana so ya tura ɗan makka ko madina ya je zauna ya karatu na addini sai na ce to haka ne ga lambar waya wani aboki na ka bashi ya ce a ni zan tafi da shi na ce kana sauka jidda ka buga mai waya zai ba da masauki zai sami yadda za a saka shi karatu tun da zai zama ne irin wannan amma daga baya sai na zo ina tunani yanzu shi kuɗin ne suka yi mai yawa har ya rasa yadda zai da su wanda yaron in aka kawo shi nan kasuwar muciya karatun shi bai wuce karatun islamiyyar muciya ko tekaji ko dogon muciya amma kun ji makka za ka yi shi ko madina ina ƴaƴan muciya da cikaji da sabon gari da dogon bauchi da zaria waɗanda suka yi wa sha'aban kamfen ina waɗanda suka rinka bin akwatin zaben sha'aban kamar suna kula da alƙur'ani a nan muciya da ke kaji da dogon bauchi da sabon gari jama'a akwai waɗanda saboda ka'aiwa sha'aban magudi da riba suke tafiya suna kallon akwatin da ƙyar suke kiftawa saboda imani wallahi a nan ƙofar ofis nan suka wuce suna tafiya suna kallon akwatin da baya suke tafiya amma kun ga menene sha'aban yawa 'ya'yansu talakawa ku tsaya ku lura ni ba maƙiyin ba ne ni ɗan talaka ne kuma ni talaka ne kuma talaka nake fatan in mutu kuma in tashi a talaka don annabi ma addu'a yake Allahumma hini miskina wahshurni miskina wahshurni fi zumratil masakin ya Allah ka rawa ni miskini ya Allah ka daure na miskini ka tashe ni cikin kungiyar miskinai talakawa talakawa duk abin da kuka gani da talakawa ake amma yanzu abin da nake cewa wanne aiki ne mu mutanen zaria ko mutanen sabon gari ko mutanen cikaji ko muciya ko dogon bauchi za mu ce wahalar da muka yi wa mutanen nan 2003 yanzu mun ga sakamakonta wannan titin dai da aka yi ni nan kogi ma aka tara ma a kofar ofis titin wallahi kogi yanzu da an yi ruwa jama'a kogi ne yake taruwa yanzu haka tunani nake dole sai na zuba wajen tifa goma na to kun ga ni ban ci ƙuri'a ba ni ƙuri'a ta ci kun gani to amma abin da yake ba mu takaici jama'a abin da muka so da ku yanzu shine da mutanen nan suka zo suka sake ba ku posta suka ce ku je ku liƙa ku je ku sa bana kaza ku sa bana kaza suka ba ku magani suka ba ku makami suka ce duk wanda ya kaza ku datse shi ba abin da muka so ku tsaya ku yi musu tambaya ku ce musu ba ku da 'ya'ya kamar mu ne ba ku da kanne kamar mu ne sannan da muka zaɓe ku 2003 kun yi na kira wasu yara nan suka ce an yi musu alkawarin ne in an ci lokacin za a mai da su makaranta 2003 da aka ci ba a kula da su ba sai na ce to yanzu ina wannan amma yet yaran nan har yau su suka sake tasowa yanzu suna kamfen ku suna yawo da barandami sun shafa wa idan su bula suna barazana ga iyayensu da kannan iyayensu ya'yan talakawa ku sa ku yi nazari mutanen nan makiyan mu ne za su tattaru za su tattaru in suka yi wannan abin suka samu mulkin in suka samu kuɗin kun san sharri sharaɗi ne tsakaninsu da yahuda sai yahudawan su ce ku kawo a rike muku in ba haka ba za a tona asirinka don haka dole ka samu kuɗin ka kai switzerland switzerland nan ce matattara in ka je ka kai switzerland sai a zo sai a rubuta a intanet ka saci dubu kaza ku je ku karanta globalforum.org www.globalforum.org labaran wata biyar da suka wuce wannan tasha ce ta tattara bayanai akwai labarai ko na shekara nawa ne biyu yana nan in ka je ka bi a hankali duk labaran da kake so sai da na gabatar muku da takarda anan waɗannan yahudawan da suka matsa yan najeriya suka kawo kuɗaɗen su sai suka zo sai suka buga akan tashar intanet cewa yan najeriya daga sadda aka samu mulki zuwa bana sun saci dala amerika biliyan ɗari uku da tamanin dala biliyan ɗari uku da tamanin dala biliyan ɗari uku da tamanin duk ɗan najeriya zai rayu ba talauci ba yunwa jama'a amma sun sata kuɗin sun kai an aje musu a can a nan sun zo sun ce mana wutar lantarki za ta gyaru yanzu jama'a inda wannan ɗan takarar ya iya takara ya ce wai duk abin da wannan gwamnatin ta kai zai ci gaba da shi to kun ga wutar lantarki dama gashi dai kun fara gani ma da dai tana da ɗan dama dama yanzu tun da mulkin ya kusa yanzu ma kun ga abubuwan suna ƙara taɓarɓarewa to kun gani jama'a asibitoci yanzu talaka bai san da asibiti ba in baka da lafiya yanzu goma ma ka je wurin doktocin nan da suka bude kemis kemis din su a naira dubu ɗaya sai a yi kirkin ɗinka ba layi ba kunci ba nunkufurci to waɗannan abubuwa ne waɗanda sai ku lura duk waɗannan ina magana akan amfani da matasa wajen samar da bukatunsu abin da muke fata dan Allah matasa ku fito ku yi musu tawaye muka ce tawaye ba duka ba ba zagi ba amma ranar da za yanzu nan an ɗibo wasu matasa an ba su kuɗi ranar zaɓe an ba su makamai akwai waɗanda aka sa 'yan sunkurin sata akwati akwai waɗanda aka sa masu buge agent da gora waɗanda kawai zai ɗaga gora ya maka wa agent a tsakiyar kwanya ya kashe shi ya ɗauki akwatin ya gudu duk sun shirya waɗannan don su samu mulkin in suka samu mulkin kuma in suka gudu shikenan nan kuma za ku rinka zuwa shi kenan sauti ala gafa ta mala ala gafa ta mala kana alwalar da ba ruwa kana bata kanka lokaci ku tsaya ku yi mutanen nan tawaye ku tattaru ranar zaben ku ce to yau mun ci kuɗin ku amma za mu yi aiki duk wanda ya ba ku ci ana ba ku ci amma in kuka zo duk wanda ya zo zai magun magun ku ce a a bari mu ga waye ya ce jama'ar jihar Kaduna da mutanen ƙasar Zazzau da jama'ar Najeriya me yasa ba za ku kwaikwayi kanawa bane irin abin da kanawa suka yi kanawa sun yi banga ta kare ƙuri'arsu amma kanawa ba su yi yaƙi ba ku kiyaye jama'a ba mu ce kowa ya faɗa ba amma ku tsaya ku yi harjan harjan ku kare ƙuri'arku in ba haka ba za ku saka ƙuri'a ku tafi in kuka saka ƙuri'a ku tafi sai su juya amma ku bi ƙuri'a duk inda ake kai ta amma in dai ka saka ƙuri'a ka koma ka kwanta shikenan za a zo mutanen sabon gari local gamman ba su wuce a ce dubu kaza ba amma haka za ka ci zaɓe sai a ce wane ya ci ƙuri'a miliyan biyu ta ninka mutanen garin sau goma ƙuri'a gaba ɗaya ko da shi kaɗai ka sakawa ma to dole ku saka ƙuri'a kuma ku tsaya ku kare kuma ku sani da cewa wannan siyasar da ikon Allah ita take determining yadda rayuwar ku za ta biyo baya domin da ita ce makamin da yanzu ake ɗauka ake yin duk abin da ake yanzu misali kafin Obasanjo ta zarcen nan kafin a yi wannan mulki na karo na biyu bankuna duk masu cin gashin kansu ne ana nan sai amerika ta kawo wani sharaɗi a ƙarƙashin irin wannan ƙa'idar ta masoniya shine cewa ana son a san sirrin duk wani mai kuɗi yanzu duk wani mai kuɗi da yake kai kuɗin shi banki an san sirrin shi daga ina kuɗin suke tahowa ina ike yi da su saboda haka duk wani banki yanzu da bai kai yana da jali kaza ba sai a ce ko ya rufe ko ya haɗa kanshi da wani in suka haɗa kansu to duk tukullamar sirrin bankunan najeriya yanzu tana amerika an turo maka kuɗi daga sokoto ka ɗauke su a damaturu an san waye ya turo an san nawa aka turo an san waye ya karɓa da zara an ji wani abu ya faru sai a ce a danko shi dama rana kaza ga watan kaza ga sadda ya zo ya ɗauki kuɗi sai a ce a je a danko wancan wannan abin jama'a ba najeriya kawai ba ko ina a duniya wallahi wata ɗaya da ya wuce wani abokina na san ashe an kama shi sai da ya wata biyar a hannun gwamnatin saudiya kuma shi ya karɓo taimako ne wurin wasu masu kuɗi za a zo a gina masallaci a nan najeriya sai ya taho da kuɗin jidda ya zo zai kawo za a kawo su kano a zo za a gina masallaci ne kawai sai aka kama shi sai aka ce ya dan alka'ida ne zai kai kuɗi wani abu yana yin digirin shi na uku a jami'ar islamiyya sai da aka ɗaure shi wata biyar bana na je saudiya har kofar gidan shi na je ban lura in yi sallama mu gaisa bal balle in ji ba na je wata harkar kawai sai da na dawo nan kawai sai na ji labari shine na buga mai waya na ce hakuri ban ji abin da ya faru ku duba jama'a masallaci za a gina amma an kama shi an ɗaure shi an ce ɗan ta'adda ne gina masallaci ma ya zama ta'addanci amma dan Allah dala miliyan nawa ake aiko da kiristocin Najeriya duk shekara suna rarrabawa kuna jin wannan masara da kifi da suke gasawa da ita ne ake ayyukan da ake na kiristanci ba da ita bane kuɗi ake aiko su musu maƙudai makamai suke shigo da su amma duk wannan ba ta'addanci bane sai na musulmi musulmi nawa aka riƙe wa kuɗaɗe masu ɗimbin yawa yana kasuwanci a ingila ya zubo kuɗin shi sai ya zo a ce ai tunda musulmi ne to ɗan ta'adda ne sai ya kwana da kuɗin sai ya kai su america Allah ya kiyaye to daga cikin hanyoyin da suke bi wajen tabbatar da waɗannan manufofin nasu jama'a kun ji da amfani da samari ta hanyar ainihin wasanni da barna da harkar kwallo wal musiqiya da music kaɗe-kaɗe sannan wastiglal wasa'ilin nashir wal i'lam wa basil mukhaddarat da kuma yada kwaya jama'a yanzu kun ga ba kwaya da kwaya a bace da ake sayar da ita a sirrance amma a jimeta a yola ni na ga wani abun mamaki jama'a akwai anguwar da yadda ka ga mai kasa dankali na kasa dankali haka ake sai da wiwi da rana zai kasa a bashi har ya zaman shi in ka zo ka ya auna maka ya baka da daddare kuma sai kunna fitila a ci balbal yana sayarwa shi ma yana zuƙa a bashi a yola a jimeta jama'a anguwar cinko suna anguwar kenan cinko a jimeta yanzu dan Allah jama'a an bar ne yin irin wannan yane amma wani yana yawon neman taimakon ya haɗa kuɗin masallaci sai a kama shi sai a ce ɗan ta'adda ne amma wannan tun da zai ɓata hankalin samari ya mai da su ƴan ƙwaya shi kenan domin bar ku ji jama'a idan samarin mu suka koma makaranta wannan na poli wannan na fc wannan na university wannan na hadda qur'ani wannan na sana'a gobe ba su da ƴan iskan da za su yi musu wannan hayaniyar yanzu ranar zaɓe duk za su je ɗaki su kulla kansu kowa ya aje bindiga fiskan a gaban shi sai ya aje wayoyin shi gaba ɗaya zuba musu kuɗi sai kama tashar rediyo da tashar talbijin a buga waya nan yana ji yana yin kaza ko kuma kuna can kuna musu barandar ƴaƴansu suna can sun yi rubda ciki da fulo mai laushi suna kallon tasha channel 2 suna kallon fim nan su danki dambun nama su ci nan su ɗauko ruwan mangwaro su sha wallahi kuwa wallahi ba ƙarya nake ba abin da suke kenan ranar zaben suna jiran kuman ƴaƴan talakawa ku yi banga iyayensu su samu mulki su kuma sai a ɗauke su sai a Abuja da su shikenan sai su je su more ko kuma yayan talaka nan sai mutum ya zo sai ka ga rana ta yi yana zazzara ido ko irin garau garau din nan bai ci ba irin wake da shinkafa nan da yar taliyan nan da ake dan ba ta tsoro haka ko ita bai ci ba Allah sai gani yana zazzara ido da ka ga mutane sai ka gane yunwa yake ji kana ce mishi bismillah sai ga kuma gayi yana sunkuyi da kai malam abubuwa sun rikice malam Allah kiyaye sannan wa beauty da'ara da gidajen karuwar jama'a gidajen karuwai yanzu dan Allah kamar da na faɗi jama'a gwamnatin Saudi Arabia tana bi gida gida wai tana neman yan ta'adda amma ga gidajen karuwai an san su akan Shari'i Mansur da Shari'i Sittin me yasa ba za a bi su ba da karuwai na gudu izinin a cikin garin Makka gudu izinin da yamma sai ta makale da ta hangi mai mota kawai sai ta mishi dan sigina shikenan wata bai wuce a batar riyal hamsin ba shine naira dubu biyu a cikin makka a je a yi zina da ita don haka an ɗaure wa gidajen karuwar gindi sannan kullu zalika fa'alathu al-ma'suniya duk waɗannan abubuwa yan ƙungiyar masuniya sun yi li shughlil shababi an al-jadd wal hazmi sun yi haka ne dan su karkatar da hankalin matasa daga su yi kokari su ci gaba yanzu matasan mu faduwa jarabawa suke wasu ma ba sa jarabawa sana'a matasan mu sun daina matasa ku tsaya ku yi nazari ku ne dattawan gobe Allah ya kiyaye saniyan hanya ta biyu wajen tabbatar da waɗancan manufofin nasu istiglalul mar'a amfani da mace muka ce amfani da mace ba zina da ita ba a'a a yi amfani da ita wajen cimma wata manufa wal amal ala nashr da'awil barraqa allati tad'u ila hilaliha wa sufuriha sai a amfani da mace wajen bayyana wasu manufofi na alheri ta wannan hanyar sai abu sai a lalata mace sai a fito da ita wa zalika min khilali itlaqi ba'd ash-shi'arat ga irin hanyoyin da suke bi suke amfani da mace jama'a misalu tahrirul mar'a sai a ce yan ta mata wai ma'anar wannan maganar wai da uwata da uwarka da uwar wane da uwar wane da suka zauna a gida suna gidan aure sun haƙura ɗin nan wai an danna haƙƙinsu don haka ta fito waje ta zo ta yi gwagwarmaya what man can do woman can do better ta zo ta shiga cikin maza ta sakata ta wala sai a ce kanta ya waye she is civilized kun fahimta jama'a tahrirul mar'a wai magana wai yanta mata sannan amalul mar'a wai mace ta fito ta gogayya ta yi aiki kamar yadda maza suke yin aiki sannan wa musawatul mar'a bin rajuli sai a ce da namiji da mace duk ɗaya ne sannan almar'atu nisfur rajuli wai sai a ce ai mace ai rabin namiji ce ai in ba namiji in ba mace ai namiji ma ƙarya yake ba zai rayu ba sannan almar'atu al'amila khairun min al'ammar'a ghairu al'amila matar da take aiki ya fi ta fi matar da ba ta aiki sannan musahamatul mar'a fil iqtisadil watani wa ana son mace ta bada gudunmawa wajen haɓaka tattalin arziki na ƙasa sannan almar'atu wal fannul bari mace ta rinka fitowa tana wake-wake tana music tana drama tana wayarwa da mutane kai sannan almar'atu wal aqalul mu'affal mace ta fito ita ma ta ainihin nuna wa duniya irin fasaharta wai sai a ce ai abubuwan da ke kawo matsala shine har yanzu mata ba a basu sun gwada irin tasu fasahar bane matan da yake jama'a mata suka yi taro har da matan yan takarar shugaban kasa din nan da mata sanatoci da sauransu a Abuja NTA ta sa live wajen karfe ɗaya na dare jama'a suka yi ta cewa suna iskanci cewa to lokaci yayi yanzu jam'iyyar pdp ta ce za ta ba da kashi hudu wai kashi hudu bisa kashi arba'in bisa ɗari dole su zama mata ne yan takara saboda haka duk ko ina an zo an fitar to a nan ne abin da kowa ke sa kunnan albani zai magana zai ko ba zai ba sai yayi an ce an ce wai wai doka ce wai jam'iyyar pdp wai ta fitar da kashi hudu bisa arba'in kashi arba'in bisa ɗari na 'yan takara wai su zama mata to abin da muke cewa wai a jam'iyyar pdp nan babu musulmi ne akwai wai babu masu mutunci ne akwai wai babu waɗanda suka san mu musulmi muna da al'adar musulmi ne akwai me yasa in aka tashi in aka zo sai a ce to wannan ka'idar ba za ta yi aiki a wasu wurare ba amma akwai inda za ta yi aiki me yasa jam'iyyar pdp ta ci mutuncinmu ta tona mana asiri ta wulakanta mu mu 'yan yankin sabon gari ta saka wayan mace ita ce 'yar takarar mu ta majalisar jiha wannan maganar barin gaya muku wallahi ba abin dariya ba ne abin mu yi kuka ne an ci mutuncinmu kuma ni na gaya wa shugaban pdp ni da shi da suka zo guri na na ce kun ci mutuncinmu kuma za mu yaƙe ku akan haka ba za mu bari ku ci ƙuri'a ba akan haka saboda kun ci mutuncin sun yi magana na ce musu a'a no compromise ba za mu ba da goyon ba hunkun yana zaune ya ce to dama na faɗa muku halin albani inda ya ce gabas to gabas ya ce dama na faɗa muku na ce to wallahi tallahi ba za mu saka ƙuri'a ga wannan matar ba kuma yanzu jama'a jama'a ku tsaya idan ba cin mutunci ba dan Allah ba mu da mata aure wadda ta cancanta a sa ta sai wadda ba ta da aure fiye da shekara goma tsakani da Allah fiye da shekara goma mace tana zaune ba ta da aure yarinya ba tsohuwa ba kuma kuma kun ji wani abu akwai abin da psychologists suke cewa guilty conscious guilty conscious su ne iya mahausa suke cewa tsarguwa tun kafin in dawo wani an tsargoyin albani ya zo zai wa'azi akan abin nan ni kuma ban san maganar ba ina can maka jama'a ina labbaika Allahumma ban san ma me kuke shigan takar ku ba wallahi kuma na dawo kasan nan ban san me ake ba nan ina ta kokarin in shirya ofis in shirya gida kaya na na littattafai kayan kasuwa da muka zo kawai wai sai ga dattijuwa ita babar mu ita wadda ta haifi wannan wai ta zo wai wannan ta aiko ta wai ta zo guri na wai ta roƙe ni wai na ce ba za ta ci ba wallahi sai da take magana ban san abin da ake magana ba na ce me ake magana a an ce wai mala ya ce wance ba za ta ci ba na ce to hajiya da yake uwata ce tukuna har abada ba zan kai darajar da za ki zo guri na ba don haka duk magana in kina da ita ki aiko in zo har ɗaki ni ɗanki ne na ɗaya na biyu ita da ta aiko ki bata isa ta aiko ki ba don haka da ni da ita ba wanda ya isa cikin mu akan ki ke uwan mu ce kauce ki ba mu guri karan bana maganin zoman bana saboda haka maganar maganar ku ce mana za mu goyi bayan mace wallahi ƙarya ne mu ba munafukan malamai ba ne wallahi mu ba munafuka duk malamin da yake wai Allah ya zaba mana alheri tsakanin wannan wallahi munafiki ne ƙarya yake babu wani alheri tattare da ku zaɓin mace ta je ta wakilce ku na ɗaya na ɗaya tukuna academically is she sound enough to be our representative in the state house of assembly is she vocal can she speak English the way she can protect our interest? Za ta iya yin turanci da za ta tashi ta kare mu? Tana da fasahar magana tukuna? Ba ta da shi. Tana da qualification na karatun boko ko na arabiya tana da gogewar duniya da za ta iya wakiltar mu? Ba ta da shi. Wannan an yi da deliberate akan jan a ci mutuncin mu kuma Allah ya isa da mu yafe. me yasa ba a je saudan zaria an zaɓi arniya sisiliya a sa musu ba a can katiya ko zangon katam mu kuma nan a zo a samu abubakar ko abdullahi sai mu zaunar da shi da musa mu ce to kai abubakar kai musa ku zauna ku yi sulhu dukkan ku yan muciya ne amma yanzu magana cewa a zauna a yi sulhu ko wani dattijo ya zo ya ce za a lallashe mu ba za mu lallasu ba ba za mu lallasu ba no compromise kowa ya san mu mu a nan zare sai da muka faɗa da sarakuna mu akan addini muka faɗa da iya mu akan addini muka faɗa da kowa inda akan addini ne kar ka taɓa tunanin akwai sanda za mu sassauta amma in ba harka ce ta addini ba kullum muna faɗa wa dattawan nan mu ce ku iyayenmu ne kuna da girma amma an abu ya shafi mutuncin addini to ko ku bi addini mu bi in ba haka ba za a raba hanya in abu ya shafi addini ba compromise ba za mu fahimce ku ba amma in ana haka ne mu 'ya'yan mutunci ne mu muna ganin mutuncin ku amma wannan jama'a ajanda ce ta Yahudawa ake so a tabbatar mana yau shekara saba'in ana boko a muciya jama'a shekara saba'in ga makarantun nan muna da ɗan muciya tun ana tun ɗan sanda ana ce mai ɗan doka tun ɗan dokan da bai iya turanci da lokacin sai a ɗaura mai tsumma a kafar dama in za a ce left right zai ji sai a ce mai tsumman sai ɗaga sai a ce mara tsumman sai ɗaga mai tsumman haka haka tun ana wannan anan muciya ake boko eh so ba mu bukatar waɗannan ba mu bukatar sai an sa mana waɗannan a nan yankin sabon gari jama'a muna da doctors muna da doctor waɗanda suna da digiri na ɗaya na biyu na uku a nan abu da biyu da ko ina akwai yan sabon gari duk inda ka shiga a duniya sun iya boko sun iya arabiya sun iya kaza sun iya kaza don Allah ba a nemi wanda ya dace cikin waɗannan ba wannan ita ce maganar da zan faɗi generally ita kuma ga magana da na faɗa mata tana ce mini yaya na gode don gaskiya ni yayanta ne don uwarta uwata ce ubanta ubana ne kuma wallahi na fi shekara ashirin ban san cewa da uwarta da uwata ba uwa ɗaya uba ɗaya suke ba saboda zumunci irin na da don haka iyayensa da komai suna da mutunci a wurinmu amma fan abu ya shafi addini jama'a mu ba a mugu mugu da mu shi yasa duk wanda yake tafiya da mutu ya tunanin akwai ranar da za a balle fa in ya kauce wa addini ko muka kauce na ɗaya na biyu maganar da na faɗa mata na ce inda da gaske ta ɗauke mu mu yayanninta ne da tana zuwa neman shawara wurin mu da waɗannan mutanen ba su wulaƙanta ta ba don wallahi aka ce musulma kina tafe ƙarfi da tsoffi na binki suna cewa sai ke wallahi kin wulaƙanta wallahi akwai wulaƙanci a ciki don inda za ka gane wannan yanzu kai da kake da uwa yan shekara saba'in da za a ɗauko video coverage cewa sanda ake siyasan nehu da npc ga babaka ta taɓa tsaya wasu ƙarfi na binta haka za ka ce an yi maka wulaƙanci to ashe abin ba mutunci ba ne don haka muka ce da a ce haka ne in tana da ra'ayin siyasar tun farko da sai mu ce mata to abin da ya kamata ta yi na farko ta yi karatun boko mai yawa ta yi aure yan siyasar nan su ɗauki wani mukami na ofis su bata asirinta a rufe amma a tsaye da ke takara an wulakanta ki na ɗaya kenan na biyu dattawa abin da muke gaya muku wallahi mu ba 'yan iska ba ne a muciya mu 'yan mutunci ne na muciya duk wani dattijo da ke muciya wallahi ni ina ganin shi ubana ne don haka kun ga nake wa'azin nan wallahi zan iya zuwa in kafa kofar gidan kowa sai dai in 'ya'yan shi sana shi'a ko ɗariƙa sai a amma duk dattijon da yake muciya ina ganin ubana ne saboda haka yanzu nan ina wa'azi a nan ina ganin ina a kofar gidan ubana ne ba ina a kofar ofis ɗina ba to duk wani dattijo da ke anguwan nan muna mutunta shi to amma dattawan mu gaskiya ba ku kyauta ba da kuka goyi bayan wannan mata ku taso ta gaba kuna binta saboda ta dan baku kuɗin cefa ne ba ku taimake ta ba gaskiya kun ci mutuncinta abin da na ce da tawon shine da kamata ya su tare su ɗaura mata aure abin da ya kamata kenan wannan ita ce magana da nake gawa da tawon mu matasan mu kuma da ake ba su fosta suna zuwa suna liƙawa wallahi tallahi za ku yi nadama inda za ku yi nadama cikin ku kowanne a ce yashi ce ta fito daga ɗakin miji aka zo aka tsaye da ita takara zai ji daɗi cikin ku kowanne kaddara cewa a fito da baba shi takara haka yanzu jama'a in ba an so a wulakanta ba sai a ce a nan sabon gari an sa mana a ce a cikin Kano an sa wai wata wai ana ce mata maman PDP wai Hajiya Rabi ta fito kwaɓal haka da hoto ko tsayawa hoto ma bata iya ba wai ana ce mata maman PDP a Kano wai an tsaye da mace 'yar takara yanzu wannan ba tsogalar rikici ba ce yanzu kai in kana siyasar tsakaninka da Allah ba za ka iya fitar da manufa ba misali dukkanmu mun yi boko kuma in an zo abin da ya taɓa mutuncin mu professionally ran nan nake gaya wani lauya a banki wani ma'aikacin banki ne yasa doguwar riga ba ran juma'a ba sai aka ce wai ai wannan ya saba ka'ida na cewa ƙarya ne akwai ka'ida a rubuce cewa ma'aikacin banki a rubuce doka ce a rubuce cewa ma'aikacin banki sai dai sa court wannan ƙarya ne kawai babu inda aka ce lauya sai dai sa kot babu inda aka ce injiniya sai dai sa kaza amma in abu ne ya kama za ka yi wani aiki na ƙarfi kai ma ka san ba zai kai da malam malam ko da carbi a hannu ba dole ka haƙura ka aje su amma amma ba za ku rinka duba al'adun mutane ba yanzu jama'a ba wulakanta mu aka ba da aka tashi gina railway quarters nan sai aka gina railway quarters irin wannan wannan railway quarters ba ta a yi ta a ƙasa arna irin haka amma da aka zo nan zaria sai a ce tunda mutanen zaria masu mutunci ne sai a gina relay quarters amma da katanga sai a ce saboda haka al'adunsu yake amma ɗan boko mu ba kwa zama good ambassadors ba kwa zama good representatives to our religion and our culture and our tradition what is that wannan wulakanci ne kuke mana kuna cin mutuncin mu ɗan siyasa saboda kuɗi saboda kana so a baka kujerar hajji ko kujerar umara ko naira ɗari biyar ko kana so a sai maka mota ko a gidanka fenti ba za ka kara mutuncin addinin ka ba waɗannan dattawan da suke bin wannan matar su ne mata kirari gaba ɗaya ne ya hana su fito da ƴaƴan sai suna da ƴaƴan boko su fito da su mana su ma su kashe auren su ce za su yi wannan ba za su yi ba saboda haka gaskiya abin da muke cewa jam'iyyar PDP ta yi katobara a nan kuma ta yi ƙoƙarin tabbatar da ajanda ta Yahuda a nan don haka jama'a ba za mu zaɓi wannan matar ba ƙarara ba za mu zaɓe ta ba za mu zaɓe ta ba ku fito ku yi zaɓe Musa za ku zaɓa Musa e Musa za ku zaɓa kawai iyakacin magana kawai abin da za ku zaɓa ke amma gaskiya ba za mu zaɓi mace ba ba za mu zaɓi mace ba Allah ya kiyaye e ba za mu tabbatar da ajandar Yahudawa a hannunmu ba to amma kuma na ji suna cewa wai sun shirya yan sata akwati to ku kuma ku zauna a sata akwatin naku kada wanda ya saka ƙura ya tafi kowa ya saka ƙura ya tsaya in ba ga tsoro ba a tsaya a yi ƙura gaskiya mana a yi irin ta kano mana su hamza abdullahi tsoffin sojoji ina tsoffin sojoji mutiya sabon gari ku tashi ku yi aiki in kuka tsaya kuna munafunci wallahi tallahi abin zai backfiring sai ya ci iyalanku kuma bari gaya muku sharrin da ke cikin wannan idan kuka bar mace ɗaya a tsakiyar ku ta lalace haka ta zo ta karfi abin zai zama muku karisa zai zama bala'i bala'in shine yanzu waɗannan suna bi duk wata bazawara sai su tattaro ta sai su saka ta cikin wannan ƙungiya duk wata mata da ta fanɗare wa mijinta sai su saka ta duk wata riƙaƙƙiyar budurwa da ta rasa saurayi sai a saka ta shikenan sai ana tafiya ana tafiya ana nan idan tafiyar ce ƙarfi zai zama nan gaban matar aure ce za a je a yi mata wahayin cewa ta bar mijin ka bar mijin akwai wata yar takara a Kano ga gidana ga gidanta a Abuja suke kallon juna wata ran ina ce mata hajiya ki ji tsoron Allah ki aure sai ta ce ita ai Allah ya kiyaye ta zauna karkashin wani namiji sai na ce to hajiya kin cuci ƴaƴanki kenan da bi yanzu kika aurar da su duk ta aurar da ƴaƴanta amma kuma ita ta ce Allah ya kiyaye ta zauna karkashin wani namiji a nan jihar Kano aka tsere ita a wata karamar hukuma to irin waɗannan ƙarshen ta za su zama muku bala'i a unguwa shine za su tattaro zawarawa da mata da suka fi ƙarfin mazajensu shikenan ƙarshen sa kafa wata ƙungiya mai ƙarfi sai su zo matar aure ma tana cikin gidan mijinta sai a fito da ita sai ƙarshen lokaci in ya faru sai a zo a sa ta tagumi bari in gaya muku shine maza ba duka ne suke da tsoron Allah ba malam sa'idu sadiq a cikin littafin fiqh suna yace akwai wata mata kyakkyawa balarabiya a ƙasar masar suka yi ta yaudararta da siyasa da mukamai ran nan kawai da suka ga cewa ta tsufa yan mata sun taso don ai ba ita ce yar autar yan mata ba sai suka ce kawai an yi mata ritaya an ture ta gefe guda sai ta koma ta tagumi sun gama da ita to shine suka wacce ma cikwai sanfalo ya inyamura ce kyakkyawa lokacin tana sa minister cikin ministoci tana tafiya ita ce ministan fetur ita ce ministan science and technology duk da suka gama amfani da ita yanzu sai suka watsar da ita rannan sai na ganta tana kamfen wai ko ta shiga ANPP ne ko ta shiga wacce jami'a sai na sai na ganta tana kamfen ta fa irin riga yaya a dado miya din nan kuma ta yi kallabi haka dai haka na ce shikenan sun gama da ita yaushe ne zamanin abacha ne nan sun gama da ita sun jefar da ita haka suke yi mata ku ji tsoron Allah iyaye ku ji tsoron Allah samarinmu da ake ɗiban 'yan kuɗi ana ba su wallahi tallahi kusan cewa yaudara ce kuma wallahi wannan babu inda zai kai ku sai sharri Allah maɗaukakin sarki Ƙarfe nawa ne yanzu? To, insha Allah. a'a saurara ne ba saurara jama bahaushewa ya ce ruwa ya ƙare wa ɗan kada bai gama wanka ba gaskiya wa'azin nan yanzu na ci rabin shi a'a ku tsaya a'a a'a ku tsaya a cikin hadisi an ce aka gabatar da annabi abubuwa guda biyu sai ya dubi mai saukin sallallahu alaihi wasallam mai saukin shine za a addu'a a tashi yanzu saboda wasu daga nesa suke kuma dama cewa muka yi sha ɗaya dama shi yasa muka yi hikima muka ce a fara wa'azin yau sai gobe za a zuwa karasa don haka yanzu kowa ya zauna inda yake a yi salatin annabi naka tashi gobe in Allah ya kai mu jama'a ku je ku yi gayya sosai gobe ne ma akwai magana yau muqaddima akai insha Allah